alamar su kin ga ce ta cikin zuciya Da lafiya? Lafiya kalau. Rabla, yau ke ce a gidan Ya mutan gidan. Lafiya lau wallahi. Ya su umman na. Lafiya su kalau. Yawwa. To, mama. Ni na fito zan tafi. To, ba kuwa muka yi a gidan kina. <laughs> Wallahi, rabla ne yau ta zo gaishe mu. sannu ko? yawa sannu an zo lafiya? yawa kuku wai shi yayan ki ne shi ma eh abokin yayan ki ne to gogo kuma ai ɗaya ba ko ɗaya ni ma ina ya kamata in san ni mace ce sarki wannan yar kanwata ce da mahaifiyanta da ni uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya ah. shine ta kawo mana ziyara yau ah, wannan yayan ki ne Masha Allah, ai alaƙa ta kusa ce. Yanzu kai zama kai shi wancan ya tafi sai kai yanzu kake fitowa ka makara. Eh, ai da ke shi yana da lakcin sassafe ne shi yasa ya tafi da wuri. Ni kuma ta yin magare ne shi sa sai yanzu na fito. To bari in shiga sai in ɗauko maka naka saƙon don shi na bashi shi ya tafi. Allahumar su. Yau bayan Allah. da Allah wani taimako nake so ki tambaya ce guda ɗaya nake so zan yi miki na san ki da yar uwarsa biya ce kuma na san dole akwai alaka tsakanin ku mai ƙarfi ma'ana abota dan Allah ki faɗa mun iya sanin ki wa kika sani shine saurayin ta to ni dai ban san saurayin safiya ba to amma dai ai ba za a ce safiya ba ta da saurayi ba saboda ita mutum ce mai mu'amala da waya kullum ka kira ta tana kwalwaiti yanzu nan zuwa na gidan nan dalilin in zo in tambaye ta wani na ta can ne ya makale mata kullum aka kira tana kwalwaitin kwana biyu ina neman wayarta kullum tana busy busy shine na zo in ji waye to <laughs> to hakan ma yi <laughs> na sosai na gode kawata na gode alamar su kin ga alama ce ta cikin zuciya fahimtarsu in an kasa fahimta za sha wuya kullum zan yi farin ciki za na gaya miki sai na yunkura zan furta baki ya yi farmaki alamar su ce a kan gaba ina duba ke ɗaya ce wacce nake so ba gaba babu yaudara babu cin mutunci ke na zan jira biya mai karamci kaddara ta zamto min abin da ban yi zata ba da shi na fada hadari jirkun da ban fice ba yara ki da wata yaya ka bani tsoro an ce fa in za a shigo gida a dinga sallama au yau karatun na kai na dawo to ai ke ma guri na kika shiga cikin daki na kika shiga kika ɗauko min waya kin yi sallama ne zaki shiga me zaki da wayata ta Allah bani dan Allah ran bayanin nura nake so zan tura masa sako tunda ita ko mu gaisa ba wane da sako ne a assignment ya bani shine zan aika masa ta waya ta Allah bani bani waya bani gani kuma yanzu yau soyayyar ki ta ce hakan gaba ina duba ke ɗaya ce wacce nake so ba fargaba babu yaudara babu cin mutunci ke na zan jira ya mai karamci safiya yaushe kika shiga cikin irin wannan halin kun ba tare da kowa ya sani ba faɗa ɗari jirkun da ba zan fice ba alamar so amma wannan kuskure ne sai dai kuma na gode Allah zan yi kokari na sanar da shi kafin zuwan wannan sakon naki hakan zai kara miki kima fiye da a ce ke kika fara tura masa wannan sakon kin ji ko je ki ciki je ki mana da kai zane so mai zaune ba ci haifi wuce nan ba tafi da Allah zane so salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh inda ka tafi nake tafa man kiran wayarka kuma baka dauka ba no dama kawai na bugo ne na ji ko ka sauka lafiya dan Allah kai hakuri wallahi tun da na zo nake matsalar caji ban samu caji a wayarta ba yanzu ma karaɗe ne hau to da wani ma kiran ka ne na sanar da kai an yi wa safiya miji babu yaudara babu cin mutunci hello hello nura kash ki zan jira biya mai karamci kaddara ta zamto min abin da ban yi zata ba ina ga ko bai da caji na wish ta dauke Dan Allah ya ka bani lambar tashi na kira shi. Wace duk kunya ba ta kunya ta mai ko kika sake kike ta wannan abubuwa ga? Gashi na faɗa haɗari tilkun da ba ba. Ba na so ya ban tura masa ba. Ko ba samun ba. kin ga yanzu ko na baki nan mamma ba za ta miki amfani ba saboda wai tashi da mutu ina gaba caji alamar so ko ya ko dai in bakin dai alamar wannan lamari ya mun daɗi ina ganin yarinyar nan sha-sha-sha ashe tana da hankali ai ko mu za mu zaɓa mata miji ba za mu zaɓa mata kamar nura ba ani na fi kowa farin ciki gwaggo da na ɗauki abin ta. ashe gaske ne kuma sai da na zo na gani da idona na tabbata cewa lalle ta yi dacen miji ai kuwa ba abin da za mu ce wa Allah sai dai godiya shi kuma wannan mashiriricin na yi na iya buga masa waya ko hankalinsa zai kwanta amma ya kasa gwagwa kenan ba shiriri ta bace ba ya ce ya yi ta kiransa baya samun sa ne kuma kin san shi ma ai ba zai ki kiransa ba saboda kin ga abokinsa ne kuma shi ma yana son ya gan shi cikin farin ciki kawai dai network ne the problem haka ne amma da ya kira shi ai ya fi dan murna ko zai sanar da shi gwaggo mu ma muka ji daɗi bale shi da za a gayawa to mun goda Allah Amin dan manzon Allah. Tun dama komai in zaka tsaya kai ta addu'a kana gaya wa Allah komai mai sauƙi ne. Barka da yanuwa. Yawa, kin yi na lafiya? Alamar su kin ga alama ce ta cikin zuciya. Fahimtar su in an kasa fahimta za a sha wuya. Kullum zan yi farin ciki za na gaya miki. A gaskiya ina cikin wani yanayi na damuwa duk lokacin da na haɗa ido da ki. Domin ko ya kamata a ce na yi miki bayani dangane da ni yadda za ki fahimce ni. To amma ko da haka shi musulmi an hore shi da yin haƙuri da ƙaddara musamman da na duba komai zan yi soyayyar ki ta ce hakan gaba in na duba ke ɗaya ce wacce nake so ba fargaba babu yaudara musamman in na duba irin san da na gane kina mu am ya nura sai naga kamar na fahimci abin da kake son faɗa mu ni ma na mace a zahirin gaskiya baki zama ba kyama ba bayan nan kasancewa ki mai kunya dole ne ki ma da kunya ki ya lura da Allah dan bambanci daya bari na amsa waya assalamu alaikum idan Allah dan bani wasu yan mintuka insha Allah zan kira yawa na gode Amin. Ya Nura, sai naga kamar na fahimci abin da kake son faɗa mu aini duk abin da ya faru na riga na manta da shi tunda ka faɗi babbar hujjar ka kuma ka ga yanzu abin da kake so ya samu me ya rage ai sai murna ko mu biki fahimci abin da nake babu yaudara babu cin mutunci ke na zan jira ya mai karamci kaddara ta zan abin da ban yi zata ba shi na fada hadari tilkun da ba zan fice ba alamar su. alaikum wa rahmatullahi. Ango? Wace Yaya Nura, baka gane ni ba ko saboda kana ɗin angwanci. To ai dai Allah ya kama ka. Kifi yana ganin ka mai jar koma. To ka ce Safiya. Safiya, wallahi ke nake ta kokari in kira kinga kuma gashi ban da lamba ki ga wayar ba ji? Ya naji duk ka rude. Oh, ba dai a san malamai da haka ba. Mm, ana so ana kaiwa kasuwa. To daɗin abin ba kai kaɗai ne angon ba ni ma dai dole a ce min amarya safiya ya kamata ki min uzuri ki na jira biya mai karamci gaddara ta zamto min abin ban yi zata ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya faru kin ga wutar aka dauke kuma mun wallahi wai ba ji, kokarin sa cajin nake yi ni ma na mace Allah sarki ya yi nura yana so na hello hello safiya babu cin mutunci ki zan jira biya mai karamci Gaddara ta zamto min abin da ban yi zata ba da shi na fada hadari jirgin da ba zan fice ba. To ku dai mesa da zan tura masa ma kawai. Ni ma na mace, na mace kan شي بكتي ناني نانك ياكم بيانكا نيدا كيزان سوزونا نيدا كيزان سوزونا السلام عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عشيتنا أنا. نعم. ya nura gaskiya ni dai na yi fushi wallahi ni kai na raina ne a baci tunda na yi tafiyar nan ya nura wai ya haka ne ni fa gaskiya ban gane ba to ai wai ce mai matsala tana da wahalar caja wallahi shine ta duka wahalar da ni ka dai kawai kana so ka kare kanka ni dai ka ga, yanzu ni da kai ba wani batun boye boye har ka tes ne maka amma ko reply ya nura a yi magana gaskiya ku dai baka farin ciki da abin nan ne ya nura kalle ni ka ga yin maganar gaskiya dan Allah kamar ni a ce matarka ce ba za ka yi farin ciki da hakan ba ai safiya ko shaka ba duk wanda ya zamo shi ne mijinki to ban san waye na biyansa ba ta kasa hakika mijinki ya dace da abar kutanci ya dace da abar biyu a bar muradin ganin idanuwa a wayewar gari da hantsi da rana da maraice kuma da duwan dare soyayyarki domin ke fitila ce mai haskaki dukkanin duhu duhun da ke cikin rantsun duhu a mafi duhuwar duhu don haka ke abar kauna a lokacin sanyi da damuna samun ki na iya warkar da dukkan cutar da ke damun zuciya na rashin waraka daga mafi girman bukatar zuciya safiya da zan faɗa miki wani abu yaya nura kyale na haka waɗannan kalaman naka suna neman su rikita min tunani na sai dai ka manta ka yi min alkawari kafin tafiyar ka cewa duk ranar da ka dawo za ka nuna min budurwanka da kanka haka ne amma kuma abin ne ƙuduri a yanzu ya canja kamar yaya canji kai fa malami ne ka fi kowa sanin hukuncin wanda isa ba alkawari ai magana ba ta alkawari ba ce ba tunda dai kin san komai ga shari kina kira na da sunan ango kuma ke ma kina so a kira ki da sunan amarya kuma gashi kina farin ciki da haka sosai ma kuwa to amma duk da haka ai alƙawari ka ɗauka kuma ina so in ji daga bakinka to amma cewa kai zaka nuna min da hannunka kuma ni ma in nuna maka ako ina ganin dakin haƙura a yafe min wannan alƙawarin gaskiya ni da yayin nura ban kasuwa zuciyar da ta faɗa miki wannan ba kuwa ce domin ba taki bace ba dan taki ta san gaskiya dan haka ki ƙara wannan farcin idan kuma wasa kike yi to ya haramta ni ma da wasa nake yi amma ni dai ina so ka nuna min da hannunka cewa ga matar da zaka aura ko a hoto ko a nuni da ɗan yatsa ko kuma a rubuce domin ina so wannan ranar ta zama min ranar tarihi ni ma kuma na yi alkawarin nuna maka a yau ko da ba a yi haka ba ai safiya abin ne nan Allah ya nuna ni dai kawai zan juya in kirga maka goma ka nuna min ni ma na nuna maka alamar su kin ga alama ce ta cikin zuciya Ɗaya. fahimtar su in an kasa fahimta za shi biyar shida bakwai takwas tara goma sina yunkura zan furta baki ya yi farmaki alamar so komai in zan soyayyar ki ta ce hakan gaba ina duba ke ɗaya ce wacce nake so ba fargaba babu yaudara babu cin mutunci ke na zan jira mai karamci to ai madubi na gani kuma babu wanda na gani a cikin wutan in ba ni ba to wa zaka gani in ba kai ba na fada tilkun da fice ba yau fa ba rana ce ta wasa ba alamar gaskiya ni dai ba na son wannan wasan kai fa ka ce wasa haramun ne alamar ba wasa yake gaya miki ba gaskiya yake gaya miki wannan abin da ya nuna min shi ita ce matan da zai aura dan yanzu umar ya kira ni ya sanar da ni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 bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah